Wannan shirin dai ya haifar da rikici a kwanakin baya tsakanin ministan ƙasa a ma'aikatar ƙwadago Festus Keyamo da 'yan majalisar dattawa har su ma suka dakatar da shirin na wucin gadi. A yanzu kuma 'yan majalisar wakilai sun ce sun gano wata manaƙisa da ake shirin yi a tsarin kamar yadda shugaban kwamitin kula da ƙa'idoji da tsare-tsaren majalisar Abubakar Hassan Fulata ya bayyana. Gani muka yi hanyar da aka ɗauko ba mai ɓillewa ba ce. daga ƙarshe muna ganin alamar kuɗin nan za su zirare su yi ɓatan dabo a aljihun wasu kuɗin ba zai amfani al'ummar da muke wakilta ba saboda kusan duk waɗanda mu muka ba da sunayensa ba wanda sunansu ya fito na ɗaya kenan na biyu ba zai yiwu ba a ce mu 360 gaba ɗaya mu da muke wakiltar al'umma a ce babu ruwanmu ba wata gudunmawa da za mu bada wajen bada sunayen ma mutanen da za su za su ribaci wannan abu ne mutane kuma suna zagin mu cewa ba mu da amfani a kuɗin nan kuma mu za mu bada wannan kuɗin a kasafin kuɗi a ƙarƙashin hukumar ɗaukar ma'aikata a eh, NDE Shi ma ɗan majalisa mai kula da kwamitin tabbatar da daidaiton ɗaukan ma'aikata a ƙasa, Abubakar Yahaya Kusada, ya ce duk da cewa ɓangaren gwamnati ce ke da alhakin gudanar da tsarin majalisa tana da rawar da za ta taka. Ko ina da ake gudanar da wannan shirin abubuwa ne in da suke tafiya guda biyu. Akwai mutanen da an ba da sunayensu kalkashin kulawa da kuma hukuma da kuma kwamitin da shi mai girma minista ya sanya akwai kuma mutanen da an ba da sunansu karkashin kulawa da ita hukuma nde ta yi ya za a yi muna cikin gwamnati ɗaya abubuwa guda biyu suna faruwa a lokaci ɗaya wannan abin dole majalisa ta yi magana a kan shi dole ta tsawata kuma dole ta dakatar da abin har sai an samu daidaito ta yadda za a daina raba hankalin mutanen Najeriya. Majalisar wakilai ta buƙaci ma'aikatar kuɗi da ta dakatar da sakin kuɗaɗe da ya kamata a yi amfani da su a shirin har sai an kammala bincike akan wasu matsaloli da suka taso na ingancin wannan tsarin. sannan kuma gwamnati ta hanzarta mayar da shugaban hukumar ɗaukar ma'aikata dr nasiru ladan argungu a bakin aikinsa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.